kira kanmu da shi da kuma shauran al'umma mm. shine mu koma ga allah maɗaukin sarki ah, mu bi dokokin allah gwargwadon iyawonmu mm. ah, namiji a gidansa ya kwatanta gaskiya mm. mace a cikin gidanta ta kwatanta gaskiya a wurin aiki wajen sana'o'i mu kwatanta gaskiya da allah maɗaukin sarki yake ce mana kunu ma'as sadiqin ku kasance tare da masu gaskiya ba wasa yake ba yana nufin hakan ne yana nufin idan ka tsaya akan gaskiya to Allah maɗaukin sarki zai tambaye ka zai zai taimake ka in ka ji tsoron Allah Allah maɗaukin sarki zai yi maka gamdakatar wa man yattaqillaha yaj'al allahu makhrajan kenan abin da zai fitar da mu daga cikin duk wannan matsi da muke ciki shine takawa wato mu yi taka tsantsan da yi wa Allah abin da ya ce kar mu mu yi tsantsan da kirkiro wa Allah abin da bai ce bai yi ba mu zo mu yi shi <clears throat> wannan aya in ka lura wa man yattaqillaha mm. yaj'al lahu makhrajan mm. sai ya ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib mm. kenan waɗanda muke tunanin su ne suke bada arziki ko su suke kawo zaman lafiya ba su bane abin da muke bukata shine kowane mutum kamar yadda na faɗa kowane mutum a duk inda ya samu kanshi ya ji tsoron Allah a cikin ayyukan shi shi kai shugaba da Allah ya baka mulki na'am mulki ne kana jin daɗin shi duk inda za ka je kana da masu kariya kana da masu kaza dukiyar ƙasa tana hannunka ko ta jiha tana hannunka ko yanzu da aka ce an bai 'yan local gamman dama mm. in suka fara don su ma har yanzu ta shigo hannunsu wata tukuna dukiya lokar gaman tana hannunka mm. za ka yi wace a kanka ka yi abin da kake so ka yi badakalar da kake so mm. amma ranar da ka shiga hannun ubangiji ranar da ka koma ga allah maɗaukin sarki ranar da allah maɗaukin sarki ya karɓi ranka ka koma gare shi sai ido kuma ya daina fata to amma in akwai tsoron allah mm. mutum ba zai canja ba saboda haka tsoron talauci da kake yi allah maɗaukin sarki ya ce zai azurta ta kaji tsoron shi wa yanzu min haisu la ya tasib saboda haka wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hazuhu duk wanda ya dogara ga Allah madaukakin sarki to Allah ya ishe shi saboda haka ina kira gare mu gaba daya da dukkan nahiya ma'aikata na tsaro su ji tsoron Allah su yi aiki tunda suka ba da kansu cewa za su tsare kasa. to duk abin da za a yi ko nawa za a ba su don a ci amanar ƙasa mm. ka siyar da ma'aikatan shige da fice na ƙasa da masu kula da kayayyakin da ake shigowa kamar kwastan kenan kamar immigration kenan mm. akan iyakoki sun riga sun yi rantsuwa cewa za su kare ƙasar nan daga dukkan miyagun ayyuka miyagun kayayyaki da su shigo mm. to kar a haɗa baki da mutum a bashi maƙudan kuɗi da zai ga cewa wannan kuɗin har ya gama aikin shi duk allowances da za a bashi duk wani kuɗi da za a bashi ba zai same su ba to sai amfani da wannan ya ci amanan ƙasa kare haka sojoji da allah maɗaukin sarki ya ba su su ne suke da makamai gaba ɗaya su rayuwarsu dama kare ƙasa ne duk ƙasar da ta kawo kari to su yi amfani da wannan daman kar su karɓi wani abubuwa a zo a cutar da su ma'aikatan gwamnati su suke wakiltan bayan allah a dukiyoyin gwamnati to su ma su tsaya su ji tsoron Allah mutum ya karɓi sallaran shi sannan abin da ya kamata mutum ya yi abin da ba sai an baka cin hanci ba ko an baka kakka karɓa to muka dawo kanmu mm. malaman makaranta da shauransu yawa to mu zama mu ma mu ji tsoron Allah mm. duk lokacin da zaka koyar ka san Allah zai tambaye ka abin da kake koyarwa da abin da baka ba kuma ya zama cewa ka tsaya sosai ka tabbatar abin da kake yi din nan mm. abin da aka ce ka yi ne to bayan haka mu dawo kan 'yan kasuwa masu kawan da yake su ne duk rayuwar al'umma ta ta'allaki gare su su ma in suka ji tsoron Allah ba wai ka tsawwala mutane kai tsadan kai komai shine tare za ka tare dukiyan hmm. ka tara fan taba sama amma rana ɗaya zaka ba ta da albarka hmm. manoma su ma dole ne sun ji tsoron Allah sannan in suka yi abin noman koda bai yawa ba dan kaɗan sai Allah ya sa mishi albarka ma'ana babu wani nahiya da ba za a taba ba in an dauki wannan direbobi misali mm-hmm. eh, masu masu iban fasinja zuwa wuri kaza mm-hmm. su ji tsoron Allah su tsaya su gyara motocinsu su daina halakar da mutane a hanya za su zo tafiya daga Kaduna zuwa Kano na kirga motocin da ga hatsari da aka yi hatsari sun mm-hmm. kusan guda goma wani wuri zaka ga wuri ne kwalta ce tarwal babu komai babu wani kwana babu komai amma motoci sun zo sun yi kulikulin kubura sun dunkule a wurin me ya jawo wannan saboda ana tuki da ka ba kaman da ba rossofti da aka sa su me ma'anar rossofti masu kare haɗarurruka ne a hanya to su ma ya kamata su tsaya ba wai tsaya ne suna ta maula suna ta neman abin da za su ci ko suna neman su kirkiro a tsaya wanda ya laifi kawai sa shi musamman motocin da ba su da ka'idoji a sa su su bi ka'idoji ba sai an karbi cin hanci a su ba mm. in sun gyara shi ne cin hancin ku wato direba ya gyara motar shi da ya ba a tasha kaga ya taho mota ba taya ko cikin birki baya ci mai son sai a dole ya zuba sai ya samu omo ya kada ya zuba kasa na tuka mota na tuka mota saboda ka sai ya zuba omo ya kada shine shine ruwan birki shi yaushe wannan zai rike wannan in ya kashe mutane ya kashe su da gangan mm. to duka abin da ke cewa duka kowa yan makaranta ka tsaya kai ka amfani da kwakwalwarka mm. kai karatu in an ka jaraba ka ji rubuta jaraba da abin da ka sani domin idan kai algus kai ka rubuta abin da baka sani ba wani ya rubuta kai je ka kwafa mm. to ran da ka gama fa zaka halakar da mutanenka al'ummanka zaka halakar in kai likita ne in kai injiniya ne in kai malamin addini ne mm. ka gama kai cuta ka ci baka san komai ba zaka zo ka halakar da mutane a addinance mm. ka jefa su cikin wuta alhalin gara ma wanda zai halakar da mutane injiniyan da zai gini gini ya rufe ya faɗo musu su mutu ai wannan mutuwa kawai suka yi amma wancan ya kashe ka a duniya kashe ka a lahira to saboda haka muna kira ga al'umma gaba ɗaya dukkanmu mu taru mu ji tsoron Allah sannan kuma mu yi abin da ya kamata sauran abubuwa kuma mu wa Allah mu ci gaba da istighfari fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana gafara haske mai ne ga gidan kowa afrika TV TV3 tafarkin rayuwa